اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون tir da ku tir da abin da kuke bauta mawa koma bayan Allah na waɗannan gumakan da ba sa amfani ko su cutar shin ba za ku yi hankali ba ku daina bauta masu yayin da suka gaza fuskantar su da hujja sai suka koma zuwa ga ƙarfi suka ce